ka gane abin da ya sa na kango na ji duk unguwan na ana sharin kan sharin kan baban soyayya ɗaya soyayya ce a neme ka an samu ta nan ne kwalafai yawwa ina so ka tsara wannan yari eh na daɗe ina son ta. sai na yi uwa in zo sai in koma uwa in zo sai in koma saboda ka san yaran zamani a dai ko kuɗi a hannun ka a ni dai ka tsara in ka tsara ta ta tsaro. in na tabbatar da tana so na kai ma bukatar ka na ta biya ba matsala ba shi kan kira kai zo ka kira mana zo kai wannan da ka kira da ka ci ana kiran su maya kaga idan ka je ka ce su maya shago eh eh maza to gyara min ya kamata in yi malam malam ka daina buɗa haka sai ta ce kana da tumbi ka yi haka ka dan matse shi boye shi eh dan boye <laughs> to yawa yaro ya sunan ka ne bai fito ba haka ta tafi eh bai fito ba haka zan yi eh kuma kan wani ya goga mun abu ta baya ai ka san na unguwar shi mutanen kirki ne eh, ba sa irin wannan goge gogen ba sanar da to wallahi mutanen kirki ne eh dai ni na yi haka na guje wa meye kawai da bisilin abuwa da ku salam ah eh, what biya sarautar mata duk ta inda kike burge duk inda na ganki sai ka wal duk unguwar nan ba mai kyau wato ya kan Allah kai like an mutu da so da ce tun Allah ya sa Allah hada ki ne da ki ran da cikin dukkan ki mutu sai na ji ina son ki a zuciyata na ce wannan yi magana auren gaba daya to ah, haka muka yi kai kai in ban ci ubanka ba Allah na dade ina ganin wallahi na ji sace zuciyata kuma naji ba zan iya hakurin jimiri ka wani ya zo ya ɗauke ki ba saboda mahaifinki mutumin kirki mun yi mu'amala da mu'amaloli da shi isa na ga ya kamata a ce ke ma kin shiga daga cikin zama irin irin irin irin arziki kamata kamar ka ce wai wani kana so na duk karatun nan da tarin ilimin nan da ne a london ka ne karatu ba amma kamar ka so ka ce wani kana so na sai da ce ma ka bani da ita sai da ce ma ka bani da ita in ƙara ma ita ka ka ka ka ka da take zagin ka what wai ƙara jin irin wannan akan hanya wata ni dai ban yi ba wai ka ji ka yi zubi da botiki ba ka yi zubi da botiki wai zubin botan wai kamar bututu ke ki duba kika ga gaba ɗaya wannan ma an taimake ki ma wallahi Allah yadda kika san ya duba zubin wa an yi wa buri sitati amma wai ana rufa miki asiri kowa ya ganni ya san ba yunwa nan gaba fa a kasar nan sai ana mai zai an zo zabe a ce a zabi wanda ba yunwa da ka gan shi sai aiki don Allah ka mishi kumburin sanyi ne fa ba wani abu ba fa sanyi what wallahi hasada ce ka san mutum Allah ya ba baiwa sai ka samo masu ma hasada in ka rasa ka biya da kudin ka ce da Allah in kun ga nayi kaza ku ka hasada shine zaka ci gaba ya isa ni yanzu bana son ni yanzu idan abokanai na masu sun ba, ku kunya za ka bani. Allah ku. Allah shi ƙara. What? Wallahi ka ɗauko da aikin kuɗi na barra har na ci dubu uku a cikin kuɗin. Sai ka dakatar da ni. Wallahi sai ka dakatar da ni. Jiran da nake mayi kai ka gama ka ita ma tsotsayi ne Allah ya sa ya kani. Tallahi tallahi. In banda banda ma tsotsayi. Da riga na zo. Wannan ni ban ma san haka take ba wallahi da na zo. Wallahi da na zo na ganta ma a yi yunwa ce ma a jikinka. Allah wani ne eh, ba na ban ba ba na yi.

babanmu ya yi sikirinin aka gama komai aka yi lissafi za a kai ni abu zaria eh, kana da mutane kana yi ita za mu je cilin yau ki taɓa zuwa sabon gari eh. What? Allah. ashe ba arziki ba ce. Wallahi tallahi shi ya rufa kansa asiri ya tafi ni ka hidda ta ce min come common ta min wallahi wallahi ta Yawa dama na zo ne akan maganar ganin da kuma mota biyu da suka wuce. ajiya wata biyu domin nan da kike gani ko a abuja a kawo aiki maka kakara aikin mu mai kyau ne a za ki zo ki ce wani wata biyu ba dakata kun min aiki kun min ha'inci gaba ɗaya kuta kuta gado bai fi wata biyu ba duk ya rugurguje ya ya yi diddiga kamar yawon muke ha'inci munan ba mu ha'inci Allah Allah ki seta ma kawai haka gudun nan mu baran faɗa mu ci kamfanin mu dar an dar ne in kin ba mu zare mu cika muke aiki mu ko irin jiran nan da ake da gaibu ba ma yi kuma za ki zo ki wani wannan na dai gane ki amma gaskiya mu ba aikin mu bane ba irin ku ne yan damfara ku sai kaya a wani gurin ku kure na mana hankali ni ba kuma wa laifi amma kuma ka zauna ka ne mini wannan shikenan tunda ka ci haka bari na kira mijin dan da matakin da za ki dauka mijinki kowa za ki kira ki kira wa yan reno hankali Allah ya katan nan matsar Allah ne ina Alhaji Allah ya sa jijiyar eh, rana. Eh ina gurin kafinta nan kai ka ji rashin mutuncin da yake mini dan Allah maza maza ka zo yanzu nan. In ya zo ya zare mun ran kai. Eh ina gurin ina gurin. Lallai ma. To wallahi tallahi yau wallahi sai ko a canza mu garin nan ko kuma a yi wacce za a yi za a kiɗa raran sai da sarkin da ya busan numfashi ba na fara da dan kwali da na tura shi. za ka bani tsoro ne na wani baran da kika gani in gulze da fatar zamo da na tura shi gaba zan yi na rantse da Allah ba dama ku kafa gurin ne saboda ku dinga damfaran mutane kuna ha'inci ko Okay. To ko yau idan kuna tafiya da wuta sai an canza min kaya ko kuma a biya ni kuɗi na. Yau ni na ga yanda ake tsara. a garin nan a haife ni kuma dan kwali ya raina mun hankali o ki turo wanda zai kwatan mu cikin dan la dan matsa za ka babu inda zan je za yi bayani kuma ne kana biyar ke na shago ina kai ka inda ba ka shi da nazo yake min rashin mutunci a gurin sai dai mu sassauta ma kada ka ka ci matar kake wa rashin mutunci oke ai zai ki ce min wannan ne wannan ai kusan nauyin tirela guda ne wannan ba dole ya fasa katakon ba mutum nawa kake ciwo tirela ai ni siyayya a gurinka kuma ka zo ka rinka ci mana mutunci a gabana na rantse da Allah in na san da kai aka zo na ganka dar an dar zan auna gadon nan na sa katako a gurin Allah ya tsina rodi zan sa yanzu ma bata ɓaci ba yanzu ma wata ɓaci ba zan tattaro guntun katakon uwa kuɗin ku ga gaba <laughs> aiki hajiya ba haka ake ba mu nan ba a cutan mutum sai ki ce min mijin na ci gari guda ne ai wannan ya ci war mutum ɗaya wajen mutum ashirin yanzu alhaji ya za a yi da guntun katakon na gidan Abinda da nake so na gaya maka wannan gado da kuka yi ba mai lastin bane tun kafin na aure ta ina akan gado nake kwana gado na ba abin da ya taba samun sa amma daga hawa daya biyu uku gado ya ruguje amma dai alhaji tambaye ka to ba irin wanda ake siyarwa a gafan na yayin nan kake hawa ba ta in je gado ne wanda aka yi fata ko wannan alaji in je za ka hau kuma ga wallahi sai ya rauta wallahi alhaji ne ya roshi kai dakata cin mutuncin nan ya isa haka ni na gaji da irin wannan abun wani irin rashin mutunci ne tunda na zo gurin na kake faman zazzaga mini rashin mutunci wallahi ba zai yiwu ba ko ku biya ni gadona ko kuma ku sake min sabo a nan kana jin abin da yake jawo wanda yake ce wa rushe shi zan ma duka saboda ka sa ta kuka sai ka yi kuka a nan kai ma. Tadda hankalinka ba kawa ne. to da bai bai kamata bai ta waccan dan kwalin mu da nake so ya ba wannan magana ai sai dai ka bada sabo wanda zai dauke ni ko kuma mu je ka gyara shi to alhaji auna ka what ai tsayin gadon ma ya tsaye ina yin juyi kuma eh, dole ai na ga ana Dan juya mu da to an ka ƙara sabon da a kai tare zan yi farin ciki ne murna saboda zan fi kowa murna a cikin suna fiye kai ubanka wannan wanda ka to kika kama har tsince ma ya bar bawwaje zance ya bar dare da yammaci za ka zo ka sa yarinya ta a tsakar gida kana tsara ta gidan uban waye kai dan uban waye kai alhaji bakar wani alhaji bakar alhaji bakar da wannan nanan ba ni na ruwa na da alhaji kowa ya kaji alhaji alhaji sai ka da shi abin da ya mako kwara sai ka ga harkar iska ce kar ki kara kawo irin wahala wannan yanzu kayan da kika saka kina ganin wannan ba wahalar tukewa za su yi ba wannan ko ba ki ji abin da na gaya miki ba na ce baba ka yi haƙuri idan hakan ya farta maka ba ni ban zo zan farta maka ba what da wannan to na barka lafiya a daya daya daya irin wannan suna shigowa abu yakan kama ai kuma kaga harka sai ni na samu sana'a ai ban fahimce ka ba yaro ka san wasu suke bata wasu amma abin da nake so da kai eh, tun da har abin nan ka san jinkiri sai ya kawo rabon wasu ka san kuma talaka da naci talaka da kwakwafi yanzu ya ga wani talakan ya tofe ta gaba ɗaya sai ya haɗa mun ni da kai ma in kasa baka kai ba talaka wannan gaskiya ai tsaya za ka yi kira wani yana eh, za a ɗaura aure a'a baba na'am ai ka bari sai na fara sanarwa da gida to malam wanda ya ganka mai hankali ne ka isa magana aure ko a ina ya magana aure da kai kawai bayani yawwa yawwa na gajiya ba gajiya ba Allah salati goma da amirin baba kala kala da abin da kuke ina ji eh ke ke waki ke da maza ke wahala ah, ah, ni yanzu da kai biya mun kudin karatu kuma ke kin san kin san kin san mijin auren eh, an zo za a yi tuwo na mai na yanzu za a daura auren nan yanzu yanzu kai ah, an gama salati goma da hannu. ah baba baba tsaya mana baba tsaya baba tsaya ku muka na ce ka san baban namu ne what sallallahu alaihi wa baba ah, salati goma da annabi ba Allah Na'am. ai yanzu za ku eh. yanzu za a ɗauko kayan ta eh. an gama komai na baka amana na baka amana ke ka rike amana ki muje na ce baba muje na ce miki ah. a baba ayi addu'a ayi addu'a ayi ayi an ka baba je ki na ce miki baba zan kawo kayan muje an gama an ke shikenan eh. alhamdulillah ai in ba mun yi haka ba wallahi sai ka ga wani talakan yayi wob da ita wanda mu da muka ganka da dan goshin arziki wanda mi wob da kai wallahi Allah wallahi yarinyar da muka je wurin malam iro ko adda aka je aka yi ta cewa ba ta shiga ba ba ta shiga